بين يديك السيف والقلم الحمد لله wa والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da sauraronmu ta cikin wannan tasha mu ta auratayya yau za mu tashi darasi na goma sha ɗaya a darasi na goma mun yi bayani akan abubuwan da suke tabbatar da ingancin aure guda biyar akwai mahallin ɗaurin aure shine miji da matar an tantance su an tabbatar cewa aure ya halatta a tsakaninsu sannan ɓangare na biyu shine sadaki ɓangare na uku shine waliyi ɓangare na hudu shine siga ɓangare na biyar shine abin da ya shafi wato shaidawar shaidu idan waɗanda abubuwan suka tabbata sai kawai a yi wato addu'a da kuma salati ga annabi da kirari ga Allah cewa Allah ya sa wannan aure wato albarka shi ake kira wato kutubatar haja daga nan sai abubuwan da za su biyo baya su ne waɗanda ake kira adabu zifaf adabu zifaf malamai sun wallafa littattafai akan abin da ake kira Adabu zifaf wanda shek Muhammad nasiru Al-Albani ya kawo waɗannan ladubba waɗanda sun kai kusan guda 30 da 'yan kai sun ya kawo uku, waɗanda suka zama wato wajibi a kiyaye a lokacin tarewa abu na ɗaya da ya kawo shine tausasawa iyali a lokacin tarewa wanda ya kawo cewa a nan mai gida zai iya yadda zai yaga ya zo da wani abu wanda ya kamata na faranta rai da kyautatawa kama abu mai zaƙi abu mai sanyi abu mai daɗi da duk wani abu da da da tsafta da kwalliya da duk wani abu da zai zama cewa akwai farantawa wato amarya ɗin rai da kuma sanya farin ciki a zuciyarta na kawo mata abin da ya kamata wanda ya kawo misali da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da Nana Aisha ta tare annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa madara a cikin koko wanda ya sha ya bata ta sha kuma aka ba kawayenta suka sha hamma da yan rakiya wannan kaga ya nuna irin su tsire balangu kaza da sauran abubuwa su yogurt su abubuwa juice da sauran 5 alive 6 alive 10 alive da makamanta irin waɗannan ya kamata a ce an tanade su sannan abu na biyu da shan ya kawo a cikin wannan littafi nasa wanda muke takaita shi wato shine ɗora hannun miji akan matarsa da kuma yin addu'a wanda wannan shi yin wannan addu'a takan taƙaita duk wani sharri da ya biyo bayan wannan mata Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa uzubika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi wannan addu'a tana da tasiri wajen kawo ko dakatar ko taƙaita wato sharri da kuma jawo albarka a cikin wannan aure wanda wannan addu'a idan an yi ta to za a samu alkhairi kuma a fassara addu'an shine Allahumma inni as'aluka min khairiha ya Allah ina roƙonka daga alherin wannan mata ko wannan amarya wa khairi ma jabaltaha alaihi da kuma alherin abin da ka halicce ta akai wa uzubika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta in tana da sharrin wa sharri ma jabalta alai da kuma sharrin abinda aka halice ta akai na dabi'o'i da halaye marasa kyau to da wannan addu'a idan Allah ya karba to daga nan an samu tabbataccen aure wanda zai zama mai karancin matsaloli da wannan addu'a ba a makara ko yanzu in ba a yi ta ba ana iya yi sannan abu na uku da ya shak ya kawo shine arwaito daga shashin wasu magabata musamman Abdullahi dan Mas'ud cewa ango da amarya su yi sallah tare raka'a biyu wannan raka'a biyu tana da tasiri wajen karanta sharri da kuma jawo albarka domin asali wani mutum ne ya zo ya tambayi abdullahi dan masaudi cewa na yi aure kuma ba na son a ce mun samu matsala da matar daga baya an yi abu da soyayya ya kawo kiyayya ko an dawo da fahimta daga baya a samu rashin fahimta shine ya zo yake neman shawarar abdullahi dan masaudu to sai abdullahi dan mas'ud ya bashi shawara cewa su je su sallah raka'a biyu to wannan sallah raka'a biyu kaga an bude da sunan Allah an bude da bautawa Allah an fara aure da albarka an fara shi da alkhairi wannan shine wato abu na uku da shig ya kawo wanda shi ma ake bawa ango da amarya shawarar yi sana abu na hudu shine abinda za a faɗa lokacin mu'amalar aure bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqatana wannan addu'a ko wannan abu da mutum zai faɗa ko kuma zai karanta yana da tasiri wajen takaita sharri da kuma karanta wato musifa a cikin auren musamman idan Allah ya amshi wannan addu'a mutum zai ga abin mamaki zai ga abin farin ciki kuma zai murna da wannan aure kuma zai farin ciki da shi domin ku an toshewa shedan kofa an taushe masa hanyar da zai biya lalata auren domin gashi an yi addu'a wanda kuma wannan addu'a idan Allah ya karɓe ta Ya'yan da za a haifa ma za ka ga cewa shaitan ba zai tasiri a kansu ba me ma'anan jannibu na shaitan ka nisanta mu daga shaitan wajen nibu shaitana shi ma shaitan ka nisanta shi tunda shi shaitan so ake yayi nisa daga barin mutum ma abin abinda ka azurta mu na zuriya to Allah kada ka bawa shaitan wa inni u'izu habika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina nema mata tsari wato da ita da zuriyarta daga shaitan abin jefewa kaga wannan addu'a tana da tasiri kuma tana da amfani kuma in an yi ta za a samu wato zuriya ta kwarai kuma an toshewa kofan dan kofa sannan abu na biyar shine wato yadda yanayin mu'amala za ta kasance a cikin suratul baqara aya ta 223 Allah ta'ala ce nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annashi'tu iyalanku gonaki ne a gare ku kuma ku je ma gonakin ku ta inda kuka samu wato iko ko dama da haka wannan an ba mutum dama na duk irin yadda ta kama su yi mu'amalar kwanciya to wannan babu matsala a musulunci an buɗe ƙofa an ba da dama da kowane irin kala kowane irin style kowane irin yanayi matukar an kiyaye waɗannan dokoki da za mu faɗa a gaba to wannan wato babu matsala sannan abu na shida shine haramcin wato mu'amala ta dubura wanda ya ayar nan ta zo da haramcin haka sannan kuma hadisi ya zo annabi alaihi wassalam ya la'anci wanda ya zauke wa iyalinsa ta dubura saboda tsiniwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma cewa akwai Allah ya halaka wasu mutane da suke aikata irin haka to sai ya zama cewa an haramta yin haka a kowane yanayi a kowane guri kuma yin hakan ya saba shari'ar musulunci sannan abu na bakwai shine yin alwala tsakanin ango da amarya tsakanin mu'amala in ta faru wannan shi ma ya zo a hadisi cewa annabi alaihi salatu wassalam yana yin haka ya alwala a tsakani sannan kuma yin wanka shi yafi shine matsala ta takwas saboda hadisi da ya zo daga abi rafi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye iyalinsa yana yin wanka a tsakanin wannan da wannan sai na ce shin ba za ka sanya shi ya zama wanka guda ɗaya ba sai ce wannan shine mafi tsarki kuma shine mafi daɗi kuma shine mafi dacewa sannan kuma matsala ta tara yin wankansu tare shi ma ya halatta saboda annabi alaihi salatu wassalam an rawaito cewa suna yin wanka tare da iyalansa da nana Aisha da Ummu Salama da Maimuna da sauran mata da suka rawaito mana wannan da halaccin yin haka sannan kuma kada mutum ya kwanta bacci da janaba tare da shi wannan shi ma ya tabbata cewa mutum zai kwanta bacci to lallai ya wanka in ba zai yi wanka ba to ya alwala ba zai yi alwala ba ya taimama kada ya kwanta haka ba tare da an yi ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba sai in ya zama dole ko ya zama wato larura sannan matsala ta goma sha ɗaya kuncin yin wannan alwalar ita wannan alwalar ba wajibi ba ce domin ba an yi ta ne domin a sallah ba ita ƙarfinta shine wato an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ɗaya mu zai iya yin bacci yana da jinaba ya ce na'am idan yayi alwala ma'ana in ya so ya alwala sannan matsala ta goma sha biyu da shag ya kawo shine yin taimama wato maimakon alwala din ya ce ya halatta a gare su yi taimama maimakon alwala idan ya zama lokaci ya kure ko akwai kasala ko akwai rashin ruwa ko abin da ya kama da haka sannan matsala ta goma sha uku shine wato yin wanka kafin a kwanta shi ya fi saboda hadisin abdullahi bin kais cewa na tambayi na aisha cewa annabi alaihi salatu wassalamu yaya yake in yana da janaba yana yin wanka ne kafin ya kwanta ko yana kwanta kafin ya wanka ita ce duka biyun da ka ambata ko ka tambaya duka ya taɓa faruwa wata ran yakan yi wanka ya bacci wata ran kuma ya bacci eh, ya alola ya bacci sai na ce to mun wa Allah da ya sanya yalwa bai sanya kunci a cikin haka ba sannan matsala ta goma sha hudu shine haramcin zema iyali tana al'ada saboda aya ta ɗari biyu da ishirin da biyu da Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayanka game da al'ada qul huwa adan ce ƙazanta ne datti ne fa atazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin al'ada wala taqrabuhunna hatta yatahunna kada ku kusance su har sai jini ya ɗauki. fai za ta harna idan sun yi wanka fa a tuhunna min a amarakumullah je musu ta inda Allah ya umarce ku inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarki wannan matsala da shan ya kawo ita ce matsala ta goma wato sha biyar eh, a cikin waɗannan matsaloli guda talatin da hudu da ya kawo wanda yake tsakanin ango da amarya bayan tarewa abubuwan da za a kiyaye na ladubba da kuma abubuwan da za a kiyaye na dokoki domin a yi aure mai tsabta aure a kan sunna kuma aure wanda aka yi shi a kan daidai muna fata Allah subhanahu ta'ala. yasa albarka a cikin rayuwar ma'aurata ya tsare dukkan abin ki ya kuma tabbatar da alkhairi ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به